عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da kowa wannan yammaci na asabar 23 ga watan rabiul awwal shekara na 1443 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na 30 ga watan goma shekara na 2000 da 21 miladiya kuma haɗu wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na gwallaga nan cikin garin bauchi domin ci gaba da karatu ko fara <clears throat> sabon littafi bayan kammala littafin arziyar murbiya fi mattafaka alaihi al'ada, na muhammad kamar khalid suyuti a yau kuma za mu fara karatu cikin littafin muktasar zadul ma'ad ma'ad wato littafi ne na asalin shi na imam ibn qayyim al-jawzi wadda sunan littafin kenan zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad to sai Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab Wahhab sai yayi somarin littafin sai ya kira shi da suna muktasaru zadul ma'ad to somarin ne za mu karanta saboda asalin littafin bolum shida ne zan ka yi somarin ta a cikin bolum ɗaya so ka wani wannan bolum ɗaya ita ce za mu yi karatu a cikinta saboda ƙwarewar malamin a matsayin shi na babban malami yadda ya yi somarin babukan da fitar da fa'idoji masu matuƙar muhimmanci wanda ake da za a kowane ɓangare na rayuwa ɓangaren ibada da mu'amala Bangaren hudud da ɓangare na tarihi da ɓangare na jinya da magani duka ya yi istisarin su gaba ido a cikin littafi so da haka ya sa muka ga ya kamata mu ɗauko wannan littafi mu karanta to a masu yin ta hakikin littafin akan samu bambance-bambance sai sa a wajen su masu yin ta hakiki sun zo kowa yakan rubuta abin da ya so kafin a shiga cikin mukaddimar malam ka zai iya yiwa mu samu saɓani da ku a wajen karanta abin da littafin aka fara da shi shine tarjama an fara tarjaman mawallafa na farko wasu za su ga tarjaman na farko na shi wanda ya yi wannan somarin na biyu kuma sai na asalin mai littafi wasu kuma na su gana su an fara da na asalin mai littafin ne kuma sai a zo a yi na wanda ya so mani amma yanzu ninawa an fara ne da tarjaman na asalin wanda ya yi littafin ibn al-qayyim kenan amma ku kuma na ku da yawa na ga an fara ne da na wanda ya so mani muhammad bin abdul wahab to wannan yana daga wanda ya yi aiki ne akan ta hakikin littafin sai sa yanzu kun duba ta ku za ku ga ba shi ne wanda ya yi tahqiqi na nuna wa kairi sa'id ne ya yi kuma na ku za ga wani a daban ne ba shi ba to saboda haka abin da yake a fitar jama kawai za mu yi shi da ka to ba za mu bi littafi ba eh, za mu yi zawar za mu yi safani da ku dan faɗa ba kuwa ganin abin da yake a ko za mu yi tarjamar su da ka ko wani a faɗi tarihin rayuwarsa bil iftisa sai a wuce amma mun shiga mukaddima kuma da mu haɗu da ku mu tafi daidai babu wani matsala saboda ka a takaice a za mu fara da tarjamar shi asalin mai littafin shi ne a ibn al al wanda asalin sunansa muhammad ibn abi bakar ibn ayyub ibn sa'ad ibn hirzin al-zar'i al-dimashqi abu abdullah ya shahara da suna ibn al-qayyim al-jawzi shi babansa wato a shi ake kiransa da asalin wannan suna alƙayyar al alƙayyar ana nufin kamar hedimasta ko firinsifal ko ta makaranta sunanta aljauziya to shi baban shi ne yake kula da makarantar yana kiran shi al aljauziya shine ake kiran da alƙayyimul jawziya to shi kuma ɗansa sai ake kiransa ibnul qayyim al-jawziya an gane ko dan shi wannan qayyim al-jawziya saboda haka a imam ibn qayyim an haife shi a shekara ɗari shida da da ɗaya an haife shi wato ainihin a wannan gari ta ita wannan jauziya wadda tana kasar sham ne domin an ce adiniski ana nufin damascus wanda damascus kuma shine babban birnin sham wato syria a yanzu ke suraka an haife shi a shekara ta 691 a ranar bakwai ga watan safar ita kamar yadda muka ambata ita wannan makaranta ta aljauziya makaranta ne da wani ya gina ta wanda ake kira shi muhiddin ibn al-hafiz yahya ibn al wanda daga bisani kuma a baban shi aka zo aka ba shi kamar jagoranci amma asalin shi wancan yahya ibn al-hafiz al wato wani mutum ne wanda yake yana kawo alkama ne garin dimishi yana sayarwa ɗan kasuwa ne to sai yana tara ribarsa sai zo ya gina wannan makaranta shekara ta ɗari shida da hamsin da biyu to daga baya makarantar sai aka mai da ita kotu kamar da ita zama mahkamar wato baya baya sosai aka mai da ita ta zama mahkama daga baya aka rufe ta daga baya baya kuma aka sake zuwa wata jam'iyyatul isaful khairiyya suka sake mai da ita makaranta na koyar da yara a <clears throat> wadda lokacin da aka yi revolution na syria an kona wannan makaranta daga bisani kuma an sake dawowa aka gina ta wadda samansa aka mai da shi masallaci wanda har a halin yanzu in dai ba cikar cikin siriya ya sa an sake ba an za shi ba a haka wurin yake ibn al-qayyim al ya tashi a gida wanda yake na ilimi ta fara karatu a tun a gidansu ya fara karatu tun a gidansu daga bisani kuma ya fita domin neman ilimi yana daga cikin malaman da ya koyi karatu a wurinsu akwai abul al almajidu tunusi hakan nan akwai al-ismail ibn muhammad al harwani akwai kuma al-imam ibn taymiya sannan kuma ya yi karatu a wurin babansa ilimin gado sannan kuma ya yi karatun usul a wurin astafiyul hindi da kuma shi kansa ibn taymiyyah yana daga cikin malaman da ya lizince su kwarai da gaske wato shine ibn taymiyyah ya zauna da shi kwarai ya jima tare da shi da kuma الشهاب النابلسي وكما القاضي تقي الدين سليمان waɗannan suna daga cikin mutanen da ya lizumce su kuma wato ya yi karatu a wurin su kuma kowane daga cikin waɗannan malamai ya yi karatu na wani ilimi wato ko dai a samu ya yi hadisi a wurin wani ya yi zikiwa a wurin wani ya kaza a wurin wani amma a shihab annabulus al'abir da alkali taqiyuddin ibn sulaiman ismail ibn maktum da isa al-mutim abubakar ibn abdullahi da wata mace fatima binti jauhar duk waɗannan ya yi karatu a wurinsu na karatun addini fikihu da hadisi ya yi karatun arabiya a wurin shi wancan abin fatih al-ba'ali كما مجد الدين التونسي فقه بأصول الفقه دايش عورشي صفي الدين الهندي وكما شيخ الإسلام ابن تيمية وكما الشيخ الفاضل اسماعيل بن محمد الحراني لقد تم على منزع في القاضي الشيرازي وكي ابن مكتوم أكو على الدين الكندي وكما محمد بن أبو الفتح وكي أبو أيوب ابن الكمال القاضي بدر الدين ابن الجماعة akwai abu fat alba'alaki baki duka waɗannan ne a suna daga cikin malamansa yana da ɗalibai wanda suka shahara sanannu kuma ɗaliban sannan manyan malamai ne da akwai rubuce-rubucensu da yawa duniya ta san da su daga cikinsu akwai ibn rajab alhambali da littafin da ta'iful ma'arif wanda ibn rajab alhambali kowa ya san shi sanannen malami ne zainuddin abul faraj abdurrahman ibn hamad al-baghdadi al-dimishki alhambali wadda yana da littafin tafsirai akwai kuma shamsuddin abdullah muhammad ibn ahmad ibn abdulhadi wadda aka fi saninsa da ibn qudama al-maqdis da ibn qudama da littafin al-mughni da shi ma sanannen babban malami ne yana da rubuce-rubuce masu yawa daga cikin ɗalibansa akwai shamsuddin abu abdallah muhammad ibn abdul qadir ibn yahya wadda aka fi sani da abdurrahman ibn sannan kuma yana da 'ya'ya maza ibrahim da musharrifuddin da kuma abdullah su waɗannan suna daga cikin wato ainihin ɗalibansa sannan malamai sun yi maganganu a kansa musamman dai daga cikin ɗalibansa shi ibn rajab alhambali ya yi magana a kansa cewa ya lizanci ibn taymiyyah kuma ya karɓi ilimi a wajen ibn tamiya kuma ya zan fannini a dukkan ilmomi na addini ce ya san ilimin tafsiri bai san wani mutum da ya yi kafaɗa da shi ba haka kuma usuluddin ya ce a ɓangaren usuluddin wa ilayhi ilmunta yana gani a wurin sama ilimin ya tsaya ya san ilimin hadisi da ma'anoninsa kuma ya san ilimin fiqh da usulul arabiya sannan an taɓa kama shi aka kulle shi saboda ya yi inkari akan zuwa ziyarar kabarin alkalin da mutane suke yi tunne mai ibada yawan tahajjud yana yawan tsawaita sallah nan kuma mutum ne wanda yake mai tsantseni alƙadi burhanuddin abdur'i yana faɗa cewa wa mata ta'dimu sama hausa wa ilman ne shi a lokacinsa a ƙarƙashin wanda sama ta lullube su da san wanda ya kai shi yawan ilimi Alhaji ibn kafir wanda yake da tafsiri ina yake kiransa al'imamu ibn tafsirin ibn kafir yake cewa ibn al-qayyim ya kware a ilimi daban-daban yace musamman ilimin tafsiri da hadisi da kuma ilimin wato ainihin usul yace lokacin da ibn taymiya ya dawo daga ƙasan misra wato shekara ta 712 ibn qayyim ya lizumce shi har ibn taymiya ya mutu har ya zama ana kiran shi ibn taymiya karami da duk ilmomin ibn taymiya in ka samu ibn qayyim duk da ka samu a wurin sai ya sa yana da rubuce-rubuce masu tarin yawa kuma a fannoni daban-daban rubuce-rubuce na ibn taymiya an yi ta bibiya an yi ana tara su wanda ba za su gaza littattafai guda 60 zuwa 70 jami'ar madina yanzu tana yin wani kamar mausu'a encyclopedia na ibn kai tafai ne duka littattafansa gaba ɗaya an tara su an haɗa su an yi musu bugu guda su ne dai da yawa kawai ana iya raba kyautar shi ana iya sai da shi kuma wato a shago daga cikin littafin tufanza akwai ita wannan littafin ta zadul ma'ad ya haɗe khairul ibad wanda an buga ta mujalladi shida wani kuma mujalladi hudu akwai littafinsa na tahzibu sunan abi dawud ya yi tahzib ba littafin sunan abi dawud akwai littafin shi san ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin wani yana magana ne kan abin da ya shafi malamai da yadda ya kamata su kasance da masu ba da fatawa inda littafin sanarwa ne yake yi ma masu yin sainin a madadin ubangiji duk malamin da zai yi magana a addini ya sani yana yi ne a madadin allah ya kamata ya san abin da zai faɗa san abin da zai sannan yana da littafi safarar hijiratai, yana da littafi istima'u jiyoshin islamiyya wanda galibi ya tattauna ne akan abin da ya shafi alfirak yana da littafi madarijus salikin bai da manazil iyaka na abudu da iyaka na sta'in da littafi ne kayyim jiddan wanda ya tattauna akan masail da yawa musamman wato ainihin abubuwa da suka shafi gyaran zuciya akwai littafin zadul musafir ila manazil su'ada fi hadi khatimul anbiya akwai littafin shifa'ul alim fi masail al-qada wal qadar wal hikmatu wat ta'lim inda littafi ne shi ma qayyim a bangaren magana akan kaddara saboda yana daga cikin bangarori da aka samu 'yan asha'ira maturidiyya dan kullabiya da makamantansu wanda suka ɓata a babin ƙaddara ya warware matsalolin ƙaddara akwai littafin a sawaiqul mursala wanda raddi ne yayi alal jahmiyyati wal mu'assala akwai yan jahmiya mabiya atba'u wato jihar ibn safwan wanda su ma ana jima da su akan sunayen Allah da sifofi da abin da ya shafi khalqul qur'an so ya yi musu rajji ya yi littafi ana buga ta mujallabi biyu wani lokaci ko mujallabi sunanta as-sawa'iqul mursal wato sakakken tsawa akan yan jahaniya da kuma yan mu'attala akwai littafin shi naqdul manqul wal muhallal mumayyiz bain al mardud wal maqbul akwai littafin bada'iul fawaid to ne littafi ya fitar da waɗansu fa'idoji ne akan waɗansu ayoyi da waɗanda ba ko ina ake samu kamar kawai wasu gwalagwalan bayani ne akan waɗansu ayoyi wanda tabbas in ka zauna karanta littafin za ka gane cewa wani ya karanta domin za ka ga aya ga inda kake karantawa ga inda kake gane fassarar kai in ya zo na maka bayani sai ka ga cewa lallai kamar baka gane inda asalin fassara ya zo yana da littafi arro arro rai an so yas'alu naka anir ruh qul ruhu min amri rabbi da yayi bayani me rai a ina yake daga ina aka samo shi da waye da waye da bayani dai akan rai gaba kaga an koma ilimin kimiyya to yana da littafi hadil arwah ila bilad al afrah wannan littafi akan aljanna kawai aka yi akan aljanna ne bayani akan sunayen aljanna kofofin aljanna yan matan aljanna abincin aljanna lambunan aljanna ruwayen aljanna komai kawai na aljanna saboda haka hadil arwa ila biladil afra kamar kira ne ake yi marayuka zuwa ga garin farin ciki shine aljanna yana da littafi jila'ul afham salatu wassalamu ala khairil anam wannan littafi ya tara salatocin annabi ne karan kata duk wani salati da kaji ana danganta annabin kaje za ka same saboda haka akwai bayani a kansa da matsayin ya inganta bai inganta ba kaza da sauransu duk salatocin annabi gaba daya ya tara su aure sannan yana da littafi a shafiyatul kafiya fil intisaru lil firqatin najiya wannan littafi ne da ya tara wato bayani akan aqidan ahlus sunnah wal jama'a ma a waki kama ana buga ta a mujalladi biyu akwai malamai da dama sun yi mata sharhi wata tafsuwa mujalladi hudu wata mujalladi shida sun sa mata ashafiyatul kafiya intisar lil firqatil najiya yana da littafi tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud wannan littafi yayi magana ne akan hukunce hukuncen aihuwa da suna wanda duk abin da yake da alaka da daukan ciki da zaman yaro a ciki watanni da kaza da kaza da ilimi dai na wato ainihin rayuwar da a ciki stage inda yaro ke kasancewa a cikin cikin mahaifiyarsa duka ibn al-qayyim yayi bayani a akwai alfarqu bainal al-khullah wal mahabba فرق بين الكلة والمحبة حكم شوان خليل وأتي حبيب ومين من بنتي أكان المحبة دع الكلة سويا لكما جئنت يا للتابي الصراط المستقيم في أحكام آل الجحيم أنا هذا شر أسماء الحسنى أنا هذا التبيان في أقسام القرآن وأنا للتابي التابي ليني ما تقر ban mamaki a ɓangaren ilimi littafi ne mai matukar ban mamaki a ɓangaren ilimi littafi ne da ya tattauna a kan ulumul qur'an amma tsakani da allah ne tun da nake a rayuwa na ban ganin littafi mai wahalan ganewa kamar shi wallahi littafi ne yadda yake kasafta abubuwa sai kaga kaman hala har ka koma ma ba za ka ilimin kama ba zai kai ka zama gane ne ke bayani littafi mujallabi guda ne amma littafin ya tara ilimi mai ban mamaki yana da kuma littafin nurul mu'min wa hayatu akwai hadayatul hayara fi ajudatin nasara yana da littafi irasatul lahfan min masayid shaytan wannan littafi gaba ɗaya yayi magana ne akan tarkon shaytan yadda ɗaya yake kafa turarka in ka tsallake wannan ya sama ana ma wani in ka tsallake tsana ma wani in ka tsallake ya yi ta bayani akan tarko na shi fito ma da shirka ba za ka yi ba sai zo da bida ba za ka yi ba sai zo da kaza ba za ka yi ba sai zo da kaza ya biyo ya samu ya kawo mata ya kawo kuɗi ya kawo kaza duk dai kana tsallake wannan sai ya yi sake ɗana wata yana to waɗannan ya maka bayanin yadda za ka samu tsira to ɗauki ne ya kawo ma mabukaci a kan tarkon shaidan saboda haka sai mutum ya karanta shi yana da littafi raful ya ɗan fiskala a ina da ina ke ɗaga hannu a cikin sallah ina da ina ne mutum zai ɗaga hannu a cikin sallah yana da fadlul ulama yana da albasail tarabulusiya yana da littafi hukum tariku salat yana da littafi nikahul muharram yana da littafi نزهة المشتاقين وروضة المحبين كوكما روضة المحبين ونزهة المشتاقين حتى لو سيمسوا يا دكما واتو هوتم ما انا لتاجي اروبو تاتي يا ايتني اكن سويا يعني يدتي ني سويا ني سولا انت يا كشكش انت يا كما تاتي wanne ne ya kamata a yi wanne ne bai kamata a da kaza akwai soyayya mai kama da hauka saboda haka yana da littafin adda'u waddawa wanda ake kiran shi aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wanda shi ma littafi ne da yake gyaran zuciya littafi ne da yake gyaran zuciya idan aka samu ƙwararren malami yana karanta littafi kullum zai barka a kiyama in ana ma karatun littafi in dai ana karatun littafin su a kiyama to da karin ganin ka sai dai in ka koma gida ka sa tuwa bakin ka halaka tana kana duniya saboda yadda ya rubuta littafin maganganun magabata wanda suke jan zuciya suke dukan zuciya iri daban-daban ya tara a cikin littafin يا ده أمثال القرآن يا ده التحفة المكية يا ده كشف القطاع له كل السماء الجناء أنا للتاف يا إيش لي أكوه كنت جنك الأكل هذا للتاف الفروسية هنا ده للتاف الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يبدا أكل السياسه المسلمين يا ده تفسير المعوذتين هنا هي تفسير القلاء الغلابي ينال للتافي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين هذا للتافي ينال الكبائر شما كما يدعى الإمام الزهبي شما كذا الكبائر ينال تفضيل مكة على المدينة يدي يقول فلالا مكة على المدينة ينال للتافي السنة والبدع ولا جاء في مين ينال للتافي طب القلوب وركب لزقاته وقال لنا ليه littattafai ne waɗanda suke masu tarin yawa wanda duniyar ilimi tana alfahari da su imam ibn qayyim al a ya rasu a lokacin sallan isha a daren alhamis ranar sha uku ga watan rajab shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wanda ya rayu kusan shekara 60 a duniya allah maɗaukin sarki ya yi mishi Rahma, an yi masa sallah washi gari kusan sallar azhar an bi su da shi a makabartan albabu sabir nan kuma malamai da dama da jama'a masu yawa a sun raka gawansa allah ya Rahma, rahama rahama cikakkiya to sai mai littafin iktisari shine muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn rashid wadda aka fi saninsa da muhammad ibn abdulwahab wadda shi shi ne mai somarin littafi shi kuma an haife shi ne a garin uyayi a ƙasar saudiya shekara ta biyar, wato a gida na ilimi da addini baban shi babban malami ne shi ma kuma kakansa suleiman shi ne babban malami a garin najas wanda ita ma da har yanzu tana kafin saudiya a zamanin shi ya haddace alkur'ani kafin ya kai shekara goma ya yi karatun fikihu kuma mutum ne mai yawan son karatu ya karanta littafai na tafsiri da na hadisi ya kuma haddace littafai na mutum daban-daban ya kuma zaga kasan maka gaba daya wajen neman ilimi daga bisani ya je madina can ma ya yi karatu a wurin yana daga cikin manyan malamansa Sheikh Abdullah Ibrahim Shamri sannan kuma ya yi karatun wato gado a wajen babansa sannan kuma ya yi karatun alfiya da sharhinsa a wajen Muhammad Hayatu Sundi ya yi karatun hadisi har ila yau aure shi ya rasu ko mu ce yana da littattafai sanannu kamar kitabun tauhid sanan ya ce ta muhammad ibn abdul wahab ya da littafi kashku shubuhat da ta ma sanan ya ne ya da littafi al-kaba'ir ya da littafi usulus salasa yana da muktasarul insaf sharhul kabir sannan kuma akwai wannan littafin muktasar zabin ma'ad يا ذا للتابع المشي من الثلاث والقواعد الأربعة وكذي لتتفاي وقم بسكي sanannu ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu shida, allah maɗaukakin zarki ya yi mishi rahama duka a taƙaice waɗannan su ne tarjaman waɗannan malamai a sumarin ta za mu ɗan karanta kaɗan daga mukaddimansa sai mu tsaya a da malam ya fara wannan yanzu duk wanda yake da littafi zai iya buɗewa domin mu karanta mukaddima wadda shiga cikin littafin kuma sai wani sati insha Allah قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف وبه الثقة والإسمة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار على الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون المراد بالاختيار والاجتباء والاستفاق وقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليه وكما أنه المتفرد بالخلق هو المتفرد بالاختيار منه فإنه أعلم بمواقع اختياره كما, تعال كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فأنكر سبحانه عليهم تخييرهم وأكبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون نزح نفسه ما اقتداه شركهم من اقتراحهم واختيارهم ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى يتنبه نفسه عنه والآية مذكورة, مذكورة بعد قوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء هذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم وهذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وسلك رسله من هذا اختاره اختياره من الملائكة المصطفين منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم واختياره الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم هم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب الشورى واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم عليهم أجمعين من هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنان من خزيمة ثم اختار من ولد كنان قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم واختار أمته على سائر الأمم كما في المسند معاوية بن حيد مرفوعا أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله في مسند البزار من أبي سعد الدرداء مرفوعا أن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم إني بائس بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا ولا, ولا حلم ولا علم قال أوتيهم من حلمي وعلمي so وأنا shine mukaddima da malam ya fara da shi وأنا aminci yana wurin Allah isma tana gare shi dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaida wa lallai annabi Muhammad bawan sa ne manzon sa bayan haka yace ku sani lallai Allah madaukakin sarki wal mutafarrid bil khalq wal ikhtiyar shine ya kadaita da halitta kuma shi ya kaɗaita da zaɓi shi ya kaɗaita da halitta kuma shi ya kaɗaita da zaɓi ba wanda yake halitta yana cikin ƙalubale da Allah maɗaukacin sarki ya buga misali don ya gwada kasawan kowa ce a yi an nasu biri ba masaru fasta mai ruwa lallabi da ta da'una min dunilla la yi ya fuluku zubaban wani wusta mamu la yi ya sulbuhu zubabu shay'an la yi tantizuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز Allah ya ce ya ku mutane mun buga muku misali ku tsaya ku ga wanda kuke kiran su ba Allah ba mutane ne su aljanu masu ilimi ne na addini masu ilimi ne na duniya na kimiyya Allah ce wallahi ba za su iya halittar kuda ba ko sun tari dukansu su yi mitin su yi shawari in je guda ne mai rai irin wanda Allah ya yi wallahi ya fi karfin su wala wuce ta mahu kace ba nan ma ta tsaya wa iya sulbuhum zubabu shay'an la yastankizuhu min wallahi inda kudan za ta yi kwace ma ɗayan su ba zai iya karɓo ya saka abincin sa zai ci kuda su zo ta hau ta ɗauki wani abu wallahi wannan abin ya fi karfin sa ba zai iya karɓo sai Allah madaukakin sarki yace da ufa talib wal mafi. da wanda ake nema a wurin shi da mai neman da sun yi rauni tun da ne wanda kake nema a wurin shi ba zai iya halittar kuda ba kai kuda in yi masa tsace ba zai iya karɓa ba to me shi saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya kaɗaita da halitta wal ikhtiyar kuma shi yake zaɓi sai sa Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah shi ya halicci abin da ya ga dama kuma shi ya zaɓi abin da ya ga saboda haka a cikin komai akwai zaɓin Allah a cikin komai akwai zaɓin Allah Allah ya halicci ƙasa sai ya zaɓi masallatan sai ya zaɓi masallatan sai ta shi ne nasu shi ne nasa wa annal masajida lillah kaga su a bayan ƙasa duka abin da ya zaɓa ya ce nasu zai ce masallatan sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam khairu biqa'il ardi sai al-masaji wa sharruha aswaqu abin da yafi alheri duka a bayan kaza masallatai ne. to a cikin masallatan ma sai zaɓi wanda ya kuso a ciki ita ce masallacin ka'aba yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع ilaihi sabila saboda haka a cikin masallatan ma sai ya zafi wannan wani saboda shi ne ya kuluku ma ya sha ma ya sa a cikin mutane duka sai ya zafi annabawa sai ya zafi annabawa a cikin annabawan ma sai ya zafi ulul azmi minar rusul a cikin su ma sai zafi guda biyu annabi ibrahim da annabi muhammad sallama a cikin su biyu sai zafi annabi muhammad to duka haka a halittun Allah an kai za ka gani komai Allah ya yi yakan zafi abin da ya ga dama a ciki sai ce ma kana da humul khiyara su mutane ba su da zafi sai abin da Allah ya zaba musu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke tara shi da shi wal muradu bil ikhtiyar abin da ake nufi da zaɓi, wal ijtiba wal istifa shine dai a zaɓa قوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم زابن بأولين سيكي سوما لا سيكي وعقا وانا السلاء أبتي وانا ألا ينقى مش فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه kamar yadda shi yake banta da halitta to shi yake banta da zaɓi a cikin halittunsu suna ka dole a yi hakuri, abin da ya zaɓa a yarda da shi domin fahuwa alamu fa innahu a alamu bi mawaƙin Shi ne mafi sani da wuraren da ya kamata a zaɓa kamar yadda yake Allahu a'lamu haisu ya ji anu risalata Allah shi ne mafi sani, ina zai ajiye manzanci kuma ce Allahu Ya min al-mala'ikati rusulan wa min nan nas Allah ne yake zaɓa daga cikin mala'iku ya zaɓi yan aikensa haka ma daga cikin mutane tunda su mutanen makka suna cewa ya za a turo annabi a matsayin manzo annabin nan kam shi ba dan ba malaya ba kuma aikanta muke yi yana kiwon tumaki muna biyan sa ba annabi da kansa ya faɗa ma min nabiyyin illa wa ilghana yace ba wani annabi ma face yayi kiwon tumaki yace wa ana ra'aytu al-ghanama li ahli makkah ala qararin ni ma na yi ta kiwo ma mutanen maka suna bani aiki kira to zai aka ce kuma ya zama manzo suka ce ba zai yi ba yaran gidan mai mana aiki to sai suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan alquranin ba a ɗaya daga cikin mutane manyan mutane guda biyu da suke manyan garin suke garin makka ko ko ko ko da'i ta Allah yake a tambaye su ahum yaqsumuna rahmat ka ce da su su ne suke raba rahaman ubangiji ba su ba ne na na bai na kuma ishatahu mu ne muka raba musu tsarin rayuwarsu mafi hayatun duniya tun a duniya mu muka raba tsarin rayuwa muka yi waɗansu masu kuɗi muka waɗansu matsakaita muka yi waɗansu talakawa mu muka tsara na na bai na kuma ishatahu fil hayatun duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din daraja muka daga waɗansu akan waɗansu ta fuskan martaba ne ta fi zaba abuhun ba'adan sukuliya don sashi sirki sashi ma'aikata to haka Allah ya tsara kai ba za ka zo ka ce ga yadda kake so a yi ba an kara subhanahu alaihim takhlirahu sai Allah ya musu inkarin zabin su wa akbar anna zalika ila allazi qassama bainahum ma'ishatuhum yace zabi yana wajen wanda shi ya raba yanda rayuwar mutane zai kasance wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat ya daga wadansu akan wadansu wannan zabi idan ka gane shi ka yarda da shi to za ka huta za ka huta ba zai taɓa damun ka ba dan ba ka da kuɗi ba za ka saki na wani ba dan ka san haka Allah ya rubuta ya tsara to da duk mutane za su yarda da cewa Allah ne yake yin kaso kuma ya raba kuma ya ba ma kowa abin da zai rayu da shi to ga kowa ya hakura ya bi abin da aka kasa aka bashi. shi sai Allah ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada shi da shi nazzaha nafsahu nan Allah na tsarkake kansa ne amma ktazahu shirkahu game da abin da shirkansu su hukunta, hukuntawa min iktira'ihim wa wajen yadda suke wato kawo shawarwarin su da kuma zabin su suna so su ce sai dai Allah ya bi shawaran su ولم يكن شركه متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه shirkan sunan bai fi kunshi tabbatar da wani mai halitta ba sabanin Allah balle Allah madaukakin sarki wato a ce har sai ya tsarkake kansa daga su amma dai Allah yana so ya gwada musu cewa ba su da anuwa ciki bai dace su kawo wani jawabi ba na cewa su ne za su pointin din wanda ya kamata ya zamo manzo wal ayatu mazkuratun ba'du qawluhu fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna an min al muflihin ayan da aka ambata a baya sai aka ce amma wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na kwarai wannan zai kasance cikin masu samun rabo wa kama annahu khalaqahum ikhtara minhum haula kamar yadda Allah ne ya halitta to sai ya zabi waɗannan a cikin su hadha ikhtiyar rajun ila hikmatihi wannan zabin kuma tana komawa ne zuwa ga hikiman Allah madaukakin sarki wa ilmuhu biman huwa ahlullah da kuma sanin sa cewa suwa suka cancanta a zabe su na ila ikhtiyari haula wa iktirahihim ba wai zuwa ga zabin waɗannan da shawarwarin su هذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته zaɓin da Allah ya yi a cikin abin da ya halitta gaba ɗaya yana daga cikin mafi girman ayoyin da suke gwada rububiyan Allah na yin rububiyarsa shi ne shi ya halitta abu shi ne yake gwada cewa shi ya halitta domin tun da shi ya zaɓi abin da ya so a ya gwada to kayansa ne nan da aka bai kamata wani ya zo ya masa zaɓi kai ne ka je za ka sai kaya a kasuwa sai ka ga kalan da ya maka sai wani ya zo ce shi wannan kalan bai masa ko ba shi da akwai shiga uku a ciki ko babu tun haka ya shiga ko shiga ina ruwansa kai ne ka ga kaya ga kalan da ya maka kace wannan kake so ka zaba ga wani yace wannan kalan shi bai masa kyau to kai za ka biya kuɗi yace a shi dai dole a abinan ta kawai to shine abin da yake gwada cewa lallai Allah shi yayi halittar tun da ko ya zo ya zaba abin da yake so a ciki to ya gwada cewa shi ya halitta mai nan ka je kasuwa kai kake zaben abin da kake so domin kai kake sayan kayanka wa akbaru shawahidi wahdaniyati kuma yana gwada mafi girman kaɗaituwan Allah Wasu wasifati kamalihi da kuma sifofinsa na cika wa sirke rusulihi da kuma gaskiyar manzannin min haza min من الملائكة المصطفين منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin haka akwai zaɓin Allah maɗaukacin sarki game da mala'iku waɗanda suke tare a wurinsa ya zaɓi waɗansu daga ciki ya ce allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil da ya zo zai yi addu'a sai ce ya allah ubangijin jibril da mika'il da israfil sauran ba shi ba allah ne ubangijinsu ba allah ne ubangijinsu amma waɗannan su ne fitattu a ciki ko ƙur'ani ka shiga da ka ga su ake kira man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin don haka su ne Allah yake faɗa dan su ne aka zaba fatirar samawati wal ard wanda ya kaji halittar samai da kasai alimul ghaibi wa shahada masani abin da ke fili da abin da ke boye anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci cikin bayan ka cikin abin da suka kasance suke sabani ihdini li maktilifa fi ka shirya da ni zuwa ga abin da yake daidai wato min alhaqi nan abin da yake na gaskiya bi idnika da yaddanka innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim lalle kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaici wa kazalika ikhtiyaru subhanul anbiya hakan nan kuma Allah ya zabi annabawa min waladi adam cikin ƴaƴan annabi adam wa ikhtiyaru rusulu minhu a cikin annabawan kuma ya zaɓi manzanni wa ikhtiyaruhu ulul azmi minhum a cikin manzannin kuma ya zaɓi ulul azmi wa humul khamsatu su su biyar din al-mazkuruna fi suratul ahzab wanda aka ambace su cikin suratul ahzab wa shura da suratul shura wa ikhtiyaruhu minhum khalilai a cikin su kuma ya zaɓi bada'ayin guda biyu ibrahim wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam alaihim ajma'in min اختياره سبحانه ولد إسماعيل سننكما من أجناس بني آدم أتكين جنس بني آدم كما تفسك القبيل لألا يزعي أعين النبي إسماعيل ثم اختار منهم بني كنانة أتكين أعين النبي إسماعيل كما سيزعي بني كنانة دقا جنان كزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا daga cikin ƴaƴan kinana kuma sai zaɓi ƙuraishawa sun maktara min ƙuraishin bani hashim daga kuma cikin ƙuraishawa sai zaɓo ƴaƴan gidan abin nan gidan hashim sun maktara min bani hashim sayyidu wani da adam muhammad sallallahu alaihi a cikin bani hashim kuma sai zaɓo annabi muhammad sallallahu alaihi waktara ummatahu ala sa'irin umar sai zaɓi al'umman annabi muhammad kuma akan sauran al'ummomi gaba ɗaya كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف <clears throat> وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما في المسلم المعوية بن حيدة مرفوعا أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله كوني واتو كوكي ديدي كوكي تشكتم الأمومي قدا سبعين kuma ku ne mafi alherinta ku ne mafi darajanta a wurin Allah في مسند البزار من حديث أبي الدرداء مرفوعا إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم إني باعث بعدك أمة Allah maɗaukin zarke cewa annabi isa zan turo wasu al'umma a bayanka in asabahum ma yuhibbun hamidu wa shakar idan abin da suke so ya same su sai su gode wa Allah su jinjina masa wai na sabon ma ya karahun in abin da ba su so kuma ya same su ta ihtasabu wa sabaru sai su nemi lada a wurin Allah sai haƙuri wala hilma wala ilmi babu haƙuri babu ilmi kana ya rabu kaifa haza wala hilma wala ilmi yaya kuma za a ce babu haƙuri babu ilmi kala wutsiyahum min ilmi wa ilmi na ba su ne daga ilimina da kuma haƙuri na amma ya ce wannan hadisi maudu'i hadisi ne <laughs> ba da bayi da inganci wannan dai shine mukaddiman da da malam ya faɗa eh bayi da inganci ah, a da wannan shine mukaddima da malam ya fara da shi insha Allah a sati na gaba za mu dora abinda muka faɗa na daidai a ƙarshen ba mu ladan sa abinda muka yi shi kuskure da ya fi mana Allah ya sa mai tarayya a cikin lafiya assalamu alaikum